hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati alkafi da mun tsaya a kan ayar da take cewa ma ashhadduhum khalqas samawati wal ard wa mu tafsirin ta ba lokaci yayi da haka zamu koma baya domin mu karkare tafsirin wannan aya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متعلم يتخذ المضلين عضدا الله تعالى يجي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ban halarto da su ba halittar sammai da ƙasa ko kuma halittar kawunansu wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda kuma ni ban kasance wanda nake riƙar masu batarwa a matsayin mataimaka ba Allah ta'ala yana gaya mana kuma yana gaya ma waɗanda suke rike wasu ba Allah ba a matsayin masu taimakonsu masu agajinsu a matsayin cewa su ne ababen bautarsu waɗanda suke rike shaidan da zurriyarsa a matsayin su ne masoyansu Allah yake gaya musu cewa waɗannan da kuke rikewa ba ni ba ba za su amfanar da ku komai ba don ba su da wata tarayya a cikin mulki na ba da su muka yi halittar sama da ƙasa ba ba mai shawara da su ba babu wani ɗaya daga cikinsu da ya taimaka a kan halittar sama da ƙasa ballantana har ya zama yana da wani nasibi a cikin mulkinmu don haka ba za su iya amfanar da ku komai ba la a duniya wa la a lahira hakanan su ma waɗannan kafirai waɗanda suke cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori wasu talakawa daga cikin sahabbansa sannan za su yadda su matso kusa da shi su yi imani Allah ta'ala ce su ba a gaya musu ai ba da su Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa ba ballantana ya zama da suna da wani ta cewa akan yadda zai tsara addininsa da zamantakewar ɗan adam ba da su Allah ta'ala ya halicci kawunansu ba ko ya halicci wasu a gabansu ballantana su san cewa su suna da wani fifiko da Allah ta'ala ya musu sama da wasu ko su ko su san cewa Allah ta'ala ya darajta su ya ɗaukaka su waɗannan kuma ya kaskanta su ubangiji lokacin da ya halitta sa babu wani mahaluki da ya taimaka masa babu ma wani wanda yake gurin ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda Allah ce kuma ban kasance wanda yake rike masu batarwa a matsayin mataimaka ba wannan aya malamai suka ce akwai raddi akwai mayar da martani ga waɗanda suke rike wato a wato ilimin taurari da sunan za su gaya maka gaibi ko za su gaya maka sa'arka ko za su gaya maka cewa kai mai arziki ne ko mara shi ne za ka samu ko ba za ka samu ba ko su gaya maka a inda za ka je ka samo da inda in ka je ba za ka samo ba ko su gaya maka ranar da in ka fita a cikinta za ka yi sa'a da ranar da in ka fita a cikinta ba za ka samu sa'a ba ko su gaya maka waɗanda ya kamata ka yi mu'amala da su domin da su ta hanyar su ne za ka yi arziki da waɗanda bai kamata ka yi mu'amala da su ba don ta hanyar su ne za ka tsiyace duk wannan abubuwa da za su faɗa da sunan sun buga a ƙasa sun gani ko ku a'a sun samu wannan ilimi ta hanyar taurari wannan duk karya ce Allah ta'ala yana cewa lokacin da ya halitta sama da ƙasa babu wani wanda ya tarayya da shi haka nan lokacin da ya halicci mutane kowa ya halicce shi da arzikinsa da aikinsa da shekarun da zai yi a duniya da abin da zai bari ubangiji ta'ala ya yi wannan ba tare da ya halarto da wani daga cikinsu ba yayin da ake halitta yayin da ake kaddara komai na wannan halittar saboda haka ashe kaga su yi da'awar za su iya gaya wa mutum abin da yake koye babu shakka wannan bata ce bata ne ba garami ba haka nan da waɗanda za su rika zuwa gurin bokaye su ma suna gaskatawa da su su sani cewa suna rike wasu ne ba Allah ba kuma suna biyayya ne ga shedan da zurriyarsa ubangiji ta'ala da ya halicci sama da ƙasa lokacin da ya yi sama da ƙasa bai ba halicci dan adam ba a dan adam shi ne ƙarshen abinda Allah ta'ala ya halitta cikin halittunsa dan adam shi ne na ƙarshe domin idan muka koma suratul baƙara inda Allah ta'ala yake gaya wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الله تعالى يجي دسو zan sanya wanda zai maye gurbi wanda zai zauna a doron ƙasa kaga kenan akwai ƙasa din ko kafin a yi halittar annabi adam lokacin da Allah ta'ala yake magana da mala'iku yake wannan magana da mala'iku bai halicci annabi adam din ba yana dai gaya musu cewa zai yi halitta in yayi wannan halittar ga irin matsayin da zai bashi kamar yadda yake a wasu a wasu gurare inni khaliqun bashara zan yi halittar saboda haka dan adam shine abin da aka halitta da karshe bayan Allah ta'ala ya halitta masa gurin zama ya halitta masa masauki inda zai rayu a ciki ita ce kasa da abin da yake cikin ta da nemomi sannan a cikin wannan aya har ila yau akwai ishara akwai nuni zuwa ga cewa baya dacewa mutum musulmi ya riki wasu masu batarwa a matsayin masu taimakonsa domin dukkan wani wanda ya sama sifarsa shine ya ya bace ya batar to wannan ba zai iya taimakar kowa ba sai ma dai ya cutar saboda haka kakka dogara da waɗanda suke batattu ne kuma masu batarwa a matsayin waɗanda za su taimake ka idan ka yi haka to ka yi ka dogara akan abin da zai cutar da kai ba akan abin da zai amfane ka ba sannan dukkan wani wanda yake mai yada bid'a ne mai yada ƙarya ne mai yada wani abu wanda ba musulunci ba da sunan addini wannan ba zai taimaka maka ba kada ka rike irin waɗannan a matsayin waɗanda za ku yi aiki tare ku taimaki addini domin ba za su amfanar da kai ba sai dai su cutar da kai kuma Allah ta'ala yana nuna cewa inda ma a ce inda ma a ce zai riki wasu masu taimaka masa to waɗannan batattun ba zai rike su ba waɗannan masu batarwa ne batattu ne ba za su zama cikin masu taimaka masa ba inda ma a ce yana buƙatar wani taimako wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda ban kasance mai rike waɗanda suke masu batarwa aduda wato masu taimako ba duk mutumin da yake batacce to babu shakka mai batarwa ne duk wanda yake batacce ne to mai batarwa ne domin batarwa ko ka batar da wani da maganarka da bakinka ta hanyar ka kirawo shi zuwa ga abin da kake kai na bata ko kuma ka batar da shi ta hanyar aikinka wato ya rika ganin abin da kake yi na bata ya yi sha'awa shi ma ya kwaikwaye ka saboda haka kaga ashe dukkan wani batacce to zai batar imma bi lisanil hali imma bi lisanil maqal ko dai ta hanyar ya fito yana kiran mutane zuwa ga batansa ko kuma ta hanyar bai kira wani da bakinsa ba bai ce ku zo bai batan tare ba amma kuma yana aikata batan a bainar jama'a wanda wannan zai sa wasu su yi sha'awa su yi koyi da shi kaga ya batar da su saboda haka wasu malamai suka ce dukkan wani batacce mai batarwa ne kamar yadda dukkan wani musulmin kwarai mai da'awa ne dukkan wani mai musulmi na kwarai na kirki wanda yake rike musuluncinsa yana aiki da shi to mai da'awa ne ko dai ya kasance mai da'awa ta hanyar ya kirawo mutane ya karantar da su ya gaya musu gaskiya ya ce kaza shine daidai kaza ba daidai ba ne wanda wannan an san malamai su suke wannan ko kuma ya kirawo su ta hanyar aikinsa da ɗabi'arsa wato a ga kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'arsa a yi sha'awar musuluncinsa shi ya sa Allah ta'ala ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wane ne ya fi kyawun aiki kamar wanda yake ya yi kira zuwa ga Allah kuma ya yi aiki na kwarai kuma ya ce ne musulmi ne wato ya kira zuwa ga Allah da bakinsa ko kuwa ta hanyar aikinsa na kwarai ya nuna cewa shi musulmi ne saboda haka da'awa da'awa zuwa ga Allah ta hanyar aiki ta mafi tasiri sama da kai da'awa ta hanyar baki wato a ga abin a aikace a yi koyi da kai ya fi a ce ma ka rika fada ba tare da kada aikatawa ba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je umararsa a umratul hudaybiyah wacce shawa suka hana shi shiga garin makka aka yi sulhu akan cewa zai hakura da shiga a wannan shekarar zai koma madina sai wata shekarar ya dawo ya shiga to a lokacin sahabbai sun riga sun shiga ihrami kowa ya ɗauko niyyar umara sun koro dabbobinsu wanda za su yanka to kuma gashi an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ya haƙura ya koma saboda a haka aka yi sulhu kuma annabi ya inda da wannan sulhu za ka sai ya ce wa sahabbansa su yi aski su cire su su yi aski wanda yake da wata dabbar da zai yanka yanka ta a lokacin da suna ganin kamar za a iya sake shawara kamar annabi zai iya cewa a'a ya ma sake shawara kai sai ma an shiga da haka duk sai suka ji nauyin yaya za a yi sun shigo cikin ihrami ga su garin makka suna hango shi amma a ce su koma su cire ihraminsu su yi aski su yanka dabbobinsu kai ba za su iya ba saboda haka sai suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ba su zartar ba hankalin sai ya tashi sai ya shiga wajen ummu salama matarsa ta ga fuskarsa a bace da ce ya rasulullahi mai ya faru ya ce ina tsoron abin da zai samu sahabbaina na umarce su da umarni amma ba su aikata ba saboda ka ina jin tsoron abin da Allah ta'ala zai yi saukar musu na azaba sai ummu salama ta ce to ya rasulullahi kai ka je ka kira wanza mai maka aski ka yanka abin hadayar ka su gani sai ya karbi shawararta ya fita ya kira wanzami ya bada kansa aka fara masa aski ainihin da kowa kuma sai ya rika neman mai masa aski ya yanka abin yankansa kowa ya jawo nashi ya yanka shi kenan babu wata magana da ta sake biyo baya wurin kusa ga annabi shi kansa ba ya yi to kaga babu magana ko mu jira ta yi a sake shawara to kaga a aikace a nan ya zartar da abin da wato abinda inda a ce abinda ya ta faɗa da baki bai yiwu ba shi yasa da'awa a aikaci tana da daɗi a kwanan da nake karantawa a wata 'yan jarida tana rubuta cewa zuwanta ta ƙasar amerika ta je wani supermarket sai ta ga wata musulma ta shigo cikin cikin supermarket da da hijabinta tana jan irin abin abin gyara shuka din nan abin sassabe injin nan sassaben shuka tana jan shi da nauyinsa liƙe-liƙe haka da tana wahala tana zuwa gurin mai abin da gurin kashiya sai take cewa da ita a jiya ne na zo gurin kunan dai sayayya daga ciki har da wannan abin to ita kashiyar ta zaci cewa ko ta dawo musu da shi ne ba ta so sai ta ƙi saurarenta ta ce saboda haka na dawo da wannan abu ne domin sai take ce mata ita kashiyar ta ce kin ga idan kin je kin gan shi a wani guri ya fi namu sauki ki je ki kawo farashin wancan gurin ko za mu bayar miki da abin da ya karu ta ce ba wannan ba ne ta ce to menene ta ce na duba bayan na je na shiga gida sai na ɗauko a fatura sai na ɗauko list ɗin abin da na saya a wajen ku na duba abin nan invoice din ina duba haka sai daga ashe ba ku shigar da wannan lissafin wannan abar ba to sai sai kuma hankalin ita matar sai ya dawo kanta da can ta ki kula ta tace saboda haka sai daga sai sai naga ba ku shigar da kudin wannan ababa naga cewa gara ku sani ajiyar yi kokari in same ku ta hanyar waya ban same ku ba na buga na buga ban same ku ta hanyar waya ba kuma inda nake da nisa dan sai na wajen tafiyar sai na wajen tafiyar awa daya kafin je inda nake to saboda haka yau naga ya kamata kada ki cutuke tunda ke ce kika shigar da lissafin karshe a cikin albashin ki za a cire ko kuma a kama ki da ha'inci saboda haka na dawo miki da shi na karbi hutu a gurin aiki na dan ki dawo miki da wannan sai ta tsaya tana kallanta ta ce ke ko saboda wannan ne yanzu kika karɓi hutu kika yi wannan tafiya tafiyar awa biyu zuwa da dawowa ta ce eh ai amana ce ta faɗa mata da kalmar larabci maimakon ta magaya mata turanci sai ta ce amana ce ta ce amana mai amana sai ta shiga mata sharhin amana a musulunci aikin ji yadda amana take a musulunci kaza kaza kaza kaza ta ce yaya musulunci sai ta nemi kuma ta ji mai musulunci ce nan da nan sai ta tafi ta tara mutanen ta je ta samu shi shi manaja ta ce ya zo ga ya ji abin da ta yi masa bayani ta yi masa bayani shi ga manaja ya fito sai ga ma'aikata duk gaba ɗaya an zo an zagaye matan nan mata su kina ta shiga wa'azi kuma sai aka shiga sauraranta kowa sai ya tsaya yana ta sauraranta ta ce ba ma ita ba ba ma ai ma'aikatan gurin ba har masu shigowa kowa ya shigo aka gaya masa abin da ya faru sai ya tsaya kawai ya yi daga lo kawai yana tsauraran wa'azi suka ce to yanzu su su a matsayinsu na ma'aikatan wannan guri sun hada kai za su bar mata wannan aba kyauta wannan inji za su bar mata shi kyauta a matsayin godiya da abin da ta yi sai ta ce musu to ita ba ta yi wani abu da za su gode mata ai wata ita ma wani nauyi ne ta sauke wa kanta wani wani abu ne wajibi ta yi a addininta to a shahin kaga a nan a lokacin da take tsaye a gabansu kallon wulaƙanci ake mata musamman an ganta da ɗan hijabinta je ake ma za ta zo ta yi cuta to amma lokaci guda sai komai ya canza a gurin sai duka wanda suke gurin suka zama almajiranta kuma sai suka zama ita suke sauraro ka gaya mun duk sanda za ta shigo wannan guri ta yi magana a wanda ba zai saurare ta ba saboda haka haka aiki yake to haka nan idan mutum kan bata yake to wannan batan nashi ko da baya cewa mutane ku zo ku yi batan to yana tasiri a cikin wasu saboda haka da Allah ya ce wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina kada ka zaci ana nufin waɗanda suke kira zuwa ga batar kawai duka wani batacce ya shiga cikin kalmar almuzillina saboda ko dai ya batar da bakinsa ko ya batar da aikinsa Allah ta'ala ce wa yau mai yaƙulu wa yau mai yaƙulu na du shuraka iyallazi na za'amtum fada'auhum falami yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa Allah ta'ala ce wa yau mai yaƙulu kuma ka tuna lokacin da Allah zai ce nadu shuraka'i da za'amtum ku kirawo ababen tarayya ta waɗanda kuke riyawa fada'auhum falam yastajibu lahum sai su kirawo su sai kuma ba su ansa musu ba waja'alna bainahum mawiqa kuma muka sanya halaka tsakanin su wato anan Allah ta'ala sai ya bayan ya gama nuna rashin hujja ta riki wani abu a bauta masa ba Allah ba musamman iblis da zurriyarsa to sai kuma Allah ta'ala yake kawo hujja wacce take nuna dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba ƙarya ne Allah ta'ala shi kadai ne za a bauta masa kuma a samu ribar wannan bautar a duniya da lahira amma duk wani abin da za a bauta ba Allah ba to mai bauta masa yana cikin tabewa a nan a duniya yana cikin wahalar banza kuma an je lahira zai tashi a cikin wahalar banza wannan da yake zaton zai amfane shi ba zai amfanar da shi komai ba Allah ce wa ya kodo a wata kira wa na kodo, a ranar da za mu ce ko ranar da zai ce wato Allah zai ce na du shuraka'i allazina za'amtum ku kirawo ababen tarayya ta wato ubangiji ala ya ce shura ka'iyar bisa riya wasu su suna cewa ba su suna cewa ababen tarayyar Allah ne to ku kirawo su ku kira waɗannan da kuka ce a duniya su ne ababen tarayya ta wato suna tarayya da ni wajen bauta don haka ku kirawo su a yau a yau alkiyama na za'amtum wannan da kuka riya cewa su ne ababen tarayya ta ku kirawo su don su zo su kubutar da ku daga halin da kuke ciki a lokacin da Allah ta'ala zai faɗa musu wannan magana suna cikin mawuyacin hali don haka ba su san wani irin sakamako ne yake su ba amma dai ba su ga alamar tsira ba to sai Allah ya tara su ce to shi kenan kun bauta wa abubuwan bauta da yawa to yanzu ku kirawo ga abubuwan bautar can ga su can ku kirawo su ku kirawo su su zo su an samu su zo su kubutar da ku to a cikin dimaucewa da gigi cewa sai su manta alkiyama ce ba Fada auhu dan take sai su kira wasu. ai ya kamata su bayyana cewa ba ba fa duniya yanzu ake ba an gama duniya ta wuce kuma a lahira suke a gaban Allah suke to amma ko dai saboda cewa da gigi cewa sun mamanta cewa alkiyama ce da aka ce fa da aka ce na do shuraka'i nan da nan sai suka kira wasu wannan fa'un din ce fa'u takib ce auhu ma'ana nan take ba ma wata wata ba ɓata lokaci sai suka shiga kiran su kowa sai rika shiga kiran abin da yake bautawa mai bautawa rana yana ta kiran rana mai bautawa wata yana kiran wata mai bautawa winki yana kiran winki mai bautawa wani wali yana kiran mai bautawa bala'i kowa ya shiga kiran abin da yake bauta ba Allah ba ko kuma irin fitsara ce da yake ta riga ta zauna ta shiga ta kama zuciyarsu a can ma sai su ce za su yi wa Allah irin wannan fitsari Allah ce ku kirawo su ba kun ce su ne suke da tarayya da ni ba to ku kirawo su taimaka muku to saboda fitsara kuma hujja ta ƙara tabbata a kansu sai su ci gaba da kiran nasu kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana cewa ranar da zai tara su ya tara su ya kula aina aina shuraka'ukum allazina kuntum tazumun ina abokan tarayyar da kuke riyawa Allah ce sun lam takun fitnatuhum illa an wallahi rabbina ma kunna mushrikeen ce ba wata fitinar kuma da za su ƙara yi a wannan gurin irin sai su fito suna rantsuwa da Allah suna wallahi mu ba mu taɓa yin shirka ba ka duba a lahira suke amma ba su daina yi wa Allah ƙarya ba a lahira suke amma kuma maganar da suke hadda rantsuwa da Allah ga Allah kuma suna rantsuwa da shi cewa ba su taba su ba saba yin ƙarya ba to kaga wannan babbar fitina ce to shi da Allah ta'ala ya ce fad'auhu sai su kirawo su falam yastajibu lahu sai kuma ba su ansa musu ba sun kirawo su sun kirawo su amma ba ansa domin me domin a wannan lokacin babu wanda ya sai ce ƙala gaban ubangiji sai da izini sawa'un mala'ika ne annabi ne waliyi ne gunki ne koma menene babu wanda wanda zai iya magana a gaban Allah sai Allah ya bashi izini don haka an ce su kirawo su sun kirawo su to a lokacin za su ga babu ansa za su gane cewa ashe eh lalle tababbu ne su wa qila du'u shuraka'akum fad'awhum falam yastajibu lahum wa ra'u al'azab law annahum kanu yahtadun Allah ta'ala ya ce aka ce da su ku kirawo abokan tarayyar ku fad'awhum sai ku suka kirawo su falam yastajibu lahum sai kuma ba su ansa musu ba wa ra'u al'azab suka ga azaba kiri-kiri kuru-kuru a gaban su suka rinka buri law annahum kanu yahtadun ina ma a ce sun shirya to babu wanda ya kai bacewa kamar mutumin da zai yi ta wahalar banza a nan duniya ya bautawa abinda ba shi ake bautawa ba ya rike wanda ba shi ya kamata ya rike ba sai an je lahira kuma a nan ne ido zai rena fata kuma a nan ne za a yi baran-baran da su da waɗanda suka bautawa Allah ta'ala ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi bal la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ta'ala ce wa ne ya fi bacewa kamar mutumin da zai rika kiran wani ba Allah ba wanda kuma ba zai taba ansa masa bukatarsa ba har alkiyama ta tashi ya kira shi a duniya ba zai ansa masa ba alkiyama ma in ta tashi ya kira shi ba zai ansa masa ba wa hum an du'aihim ghafirun lokacin da suke ta kiran su anan ma su basu san suna yi ba wani wanda zai kira wani ba Allah bai nemi agajin sa akan abin da Allah ne kadai zai iya masa ko ya kira wani wanda ya riga ya koma ga Allah ko ya kira wani wanda baya kusa da shi baya tare da shi ya ce agaza masa ya taimaka masa kamar waɗanda muke ji suna kiran ya husaini ya husaini to su ne waɗannan da Allah yake magana wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ce wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin radda Allah ta'ala zai tattara mutane waɗannan da suka bauta musu za su zama makiyansu kuma su ce su babu ruwansu da abin da suka bautawa إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أرانا قوم القيامة دول أبن دأك موتابا ألا بزن جبار وانسا زن جبار وانسا إذا ولن دأك موتاوا متانا كركي نه wannan bautar da aka yi musu ba za ta cutar da su ba da mala'iku da aka bauta ma da annabawa da wasu suka bauta musu da salihan bayi da waliyan Allah da wasu suka bauta musu wannan ba za ta cutar da su wurin Allah ba wanda zai kira wani ya ce ya Husaini ko ya Ali wannan ba zai ba zai cutar da Husaini ba zai cutar da Ali komai ba shi zai cutar da kansa wannan shi zai cutar da kansa wanda kuma zai kira wasu gumaka ko wasu dodanni ko wasu shedanu yaga cewa za su iya ka masa agaji to da su da shi gaba daya sai Allah tattara su a wuta lakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun gaba daya Allah ta'ala ya tsunduma a wuta su da ababuwan da suke bautawa hmm. Allah ta'ala ya ce wa takhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda Allah ta'ala ce suka riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba li yakunu lahum izza dan su kasance gare su daukaka dan su zama daukaka gare su su kara musu daraja da daukaka da martaba a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya ce kalla ina ba haka abin yake ba sayakfuru da bi ibadati za su kafirce wa bautar da suka yi musu wa yakununa alaihim didda su zamo musu kishiyoyi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qalan khulufi qalan qalan khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar kullama dakhalat كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا انداركوا فيها جميعا قالت rabbana لأولاهم ربنا adalluna fa'atihim 'adaban فآتهم min an-nar qala bi kulli الضعف walakin la تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala ya ce da su ku shiga ku shiga cikin sauran al'ummomi waɗanda suka kafirce wa Allah ku tafi tare da su aljanu da mutane waɗanda suka yi kafirci duk ku tabuta da ku da waɗanda kuka bautawa ba Allah ba suka yadda da bautar da kuka yi musu duk ku tabuta saboda haka har sai sun haɗu gaba ɗaya a ciki hatta idan dara kufi ha jami'an sai sun haɗu galat ukhrahu bi ulahu sai na ƙarshen su ce wa na farkon wato waɗanda suka shigo mabiyan sai su ce wa Allah ulai azalluna waɗannan ya Allah su suka batar da ku su ne su ne fa atihim azaban da'ifan minan nar a ba su azaba ninkin ba ninkin ta wuta mun yadda mu ba azabtar da mu amma su ta su tafi yawa sun yadda sun yi bata amma suna ga cewa ga goganninsu ya kamata goga ya fi samun kaso mafi tsoka ta azaba ba a ta yi ma'azaba zai minan nan Allah ce da kullum zai fi kowa za a ninka masa su kuma waɗanda suka batar ɗin su ce ai ba ku da wani wani fifiko yanzu a kanmu قالت أولاهم لأخراهم فما كان lakuma alaina min fadli ba ku da wani fifiko yanzu akan mu da ku duk ɗaya ne saboda haka Allah ta'ala ce da su ku kirawo ababen da kuke bauta ba Allah ba su kirawo su ina alaka ta yanki ta yanki wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun Allah ce ba mu ga waɗanda kuke cewa za su cece ku ba kuke cewa su za su cece ku su ne ababen tarayya da kuke hada su da Allah ba mu gansu ba Allah ce alakar da take tsakaninsu a duniya a nan ta yanki Wazalla zalla ma abinda ku kasance kuna riyawa cewa su ne baban tarayya ko waɗanda suke gini ga Allah yau kun neme su kun rasa to daga lokacin sai su gane cewa babu kuma wani sa tsammanin za su taimake su shine Allah ta'ala ce na bainahum mawbiqa sai muka sanya halaka tsakaninsu maubika wurin da halaka take wanda kowa ya shiga wurin ya gama halaka wasu daga cikin malamai suka ce wani kwari ne a cikin jahannama wanda yake mai tsananin ruruwa kwari ne mai zurfi tsakaninsu a jahannama Allah ta'ala sai ya sanya abinda wurin da yake halaka ce domin wuta ce take kewaye da su ta ko'ina wuta ce za ta shiga tsakaninsu da waɗancan abokan tarayyar nasu da haka kaga su ba za su iya zuwa gurinsu ba su ma kuma za su iya zuwa su same su ba don haka babu haduwa wanda wannan shi ne fassara wanda take mafi inganci cewa ana nufin wurin da yake halaka don wasu sun fassara shi da adawa wato musanya maubika kiyayya tsakaninsu da su to amma a siyakin ayar ba zai ɗauki ma'anar adawa ba duk da cewa akwai wannan adawa akwai wannan adawa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al wannan adawa tana tana nan za su tsine wa sashin sashin su zai tsine wa sashi to amma abinda ake nufi anan halaka ce za ta kewaye kowa ta ko ina da haka wani ba zai iya tsallaka inda ba wani yake ba lahum min fawqihim dhulalun min an-nari wa min tahtihim dhulal Allah ce saman su wato girgijan wuta ne kasan su ba girgijan wuta ne kamar yadda yake cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin saboda haka wuta ce ta ko ina ta kewaye su kuma suna cikin ta tsundum su da abubuwan da suke bauta ba Allah ba kuma waɗannan suka yadda da abin da bautar da ake musu inda kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun saboda haka bainahum dinnan shine shamaki da ubangiji ta'ala zai sanya a tsakaninsu da su ko kuma shamaki da Allah ta'ala zai sanya a tsakanin mu'minansu da kafiransu domin cikin waɗanda aka bauta akwai waɗanda suke mu'minai ne an bauta annabi isa an bauta uzair an bauta wasu annabawan da su an bauta wa salihan bayi to waɗannan su suna suna suna aljanna su kuma waɗannan suna cikin wuta don haka akwai shamaki na wuta tsakaninsu da waɗancan ubangiji ta'ala ya rarraba tsakaninsu yau mata komu sa'a yau ma idin ya tafarraƙo Allah ta'ala ce ranar da alkiyamar tashi kowa zai kama gabansa da waɗanda suka bauta da waɗanda aka bauta a wata ayar yau ba ya saddahu. a wannan rana za su daddare kowa ya kama gabansa kamar yadda Allah ta'ala ce wa tazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi a yau kowa yau ayi ta tawari saboda haka babu gauraya babu haduwa da juna kamar yadda ubangiji ta'ala a cikin suratu yunus yake cewa yawma nasuhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun Allah ce ranar da zamu tara su gaba daya sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shuraka'u ku da masu abokan kowa ya tsaya a gurin sa ku da ababan tarayyar kowa ya tsaya a gurin sa a ja layi fa zayyalla bainahum sai mu sai mu saka layi tsakaninsu sai mu ja layi tsakaninsu saboda haka kaga babu ma sa ran cewa za su samu taimako wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun su kuma waɗancan da aka bauta suke ce mu fa ba mu kuke bautawa ba ku je ku nemi abin da kuka bauta mu ba mu yadda da bautar ku ba Allah ta'ala ce wara al-mujrimuna an wara al-mujrimuna an-nar fa annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa Allah ta'ala ce wara al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha <coughs> sai masu manyan laifuffuka suka hango wuta saboda haka suka tabbatar da cewa su masu aukawa cikin ta ne walam yajidu anha masrifa bai masu samu wata makauta ba gabarinta wato ubangiji ta'ala ce a wannan lokacin da Allah ta'ala zai ce to kirawo ku kirawo ababen tare ya su taimaka muku ubangiji ta'ala ya sanya shamaki su to a nan lokacin za su hango wuta ga ta nan tana ci balbal tana jiran wanda za a jefa mata tana neman abincinta to a lokacin za su yi ido da ido da ita Allah ta'ala ya kira su al-mujrimuna domin an riga an tabbatar musu da su masu laifi ne saboda haka sun yi babban laifi mafi girman laifin da suka yi wa Allah shine kafirci da shirka da Allah kuma aka ce wara al-mujrimuna nara aka fito da abin da suka gani din karara aka fito da shi don ya don surar da ake baka ko hoton da ake baka ya kara ba tsoro ce masu laifi suka ga wuta ba ma kawai azaba ba suka ga wuta aka nuna musu ita karara to kaga wannan kamar shine tafsirin mawbiqa din da Allah ta'ala ya waje Allah bai da hun mawbiqa to menene mawbiqa din shine annar ita wannan wuta da za su gani don haka za su ga ga wuta nan an zo da ita a mala'ika ana janta da linzami 70 hmm. linzami 70 kowane kowane kowane linzami mala'ika 70 ke janta saboda haka za su hango ta ga tana ci balbal su tabbatar da cewa su masu aukawa cikin ta Allah ta'ala zai yi musu wannan domin a gaggauto da sa musu bakin ciki da damuwa tun kafin ma su shiga su hango ta ma tun kafin ma su shige ta su fara shiga cikin damuwa da tarnaki da bacin rai domin wannan domin wanda yake jiran azabar da ya hango ga tanan tana zuwa masa yana cikin wata azabar tun kafin azabar ta zo ya shiga kuma wata azabar to tun daga lokacin za a fara musu azaba Allah ce wa zannu fa zannu annahum bawaqi'uha suka tabbatar azannu anan ana nufin al-yaqin suka tabbatar domin anan abinda suka gani ne da ido da ido da ido saboda haka ya wuce kuma tsammani ga ta sun ganta azannu yana zuwa da ma'anar yaƙini kuma inda Allah ta'ala ya nuna mana cewa waɗannan mutane masu yaƙini ne inda ubangiji ta'ala a cikin suratul ahqa cikin suratu cikin suratul sajda Allah ta'ala yake cewa law tara idhil mujrimuna naqisu ruhusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun saboda cikin yaƙini suke Allah ta'ala ya ce ina ma kaga lokacin da manyan masu laifi za su sunkuyar da kawunansu a gaban ubangijinsu suna cewa ya ubangiji yanzu kan mun gani kuma yanzu kan mun ji a bayar da mu duniya za mu yi kyakkyawan aiki inna nuna, lalle mu mun tabbatar yanzu muna da yaqini da sakakkacewa yanzu kan ba ma shakka saboda haka a nan, ba shakka suke yi ba kamar inda Allah ta'ala da yake cewa allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga ana maganar mu'minai mu'mini ba zato yake ba mu'mini tabbaci yake da shi fa zannu alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wadanda suke da tabbas cewa su masu hadar masu haduwa da ubangiji su ne kamar inda Allah ta'ala ne yake cewa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama sai ya rika cewa farin ciki ku karbi littafi na ku karanta inni zalantu zalantu anan ba yana nufin zato ba na tabbatar da sai na gamu da hisabi na wato a duniya ba wai shakka yake yi ba yana da tabbaci don haka zanna anan malamai suka ce tana nufin tabbaci wasu malamai suka ce an yi amfani da zanna din ko da tana nufin tabbaci amma sai aka yi amfani da zannu din ba a kawo kalmar da take nuna yaƙini ba saboda a duniya ba haka suke zato ba cewa ko babu babu alkiyama ma azunnu an tabi da hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima ba haka suke cewa ba su ba sa zato ba sa zato to lokacin da za su ga wuta ga ta nan ga dangana sai su yi tsammanin ko akwai wata hanyar da za su iya kubucewa don haka sai aka yi amfani da zannu amma dai a bisa mafi rinjayen zato a ransu sun san cewa za su fada shi yasa Allah ce fa zannu annahum muwaqi'uha za su ganta ita ma za ta gansu saboda haka yadda za su ga wuta to ita ma wutar haka za ta gansu idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira Allah ta'ala ya ce idan ta gano su kaga ashe yadda za su ganta haka ita ma za ta gano su don haka za su yi arba ido da ido a lokacin sabi'u laha gayyuzan wato za su ganta tana tana wato fusata a fusace wa zafira tana ƙara tana ji, to kaga anan ubangiji ta'ala ya tabbatar maka da cewa za su gani ita ma za ta gansu a can baya in ba manta ba karatun suratul isra Allah ta'ala na cewa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umiyan wa bukman wa summa summan wa umiyan wa bukman wa summa na'am Allah ta'ala ce za mu tashe su a bisa fuskokinsa a ranar gobe kiyama umiyar makafi wa bukman bebaye wa summa kuma kurani Allah ya nuna cewa zai tashe su zai tashe su makafi ba sa gani rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ka tashe ni makaho alhanin ina gani amma a nan Allah ta'ala ya ce za su gani to wani zai ce to yaya wani wurin a ce makafi wani gurin a ce kuma za su gani wa kashafna anka diba'aka fa basaruka al-yawma hadid da ce ganinka a yau gani ne wanda yake mai ƙarfi mai kaifi to wani sai ce to yaya gashi a wani ko an ce omiyar a'ama a wani ko kuma an ce wara al-mujrimunan nar to shine malamai suka ce eh da farko ubangiji ta'ala zai iya tashin su a makafi sannan daga baya kuma a basu su idan su gani ko kuma da farko a ba su idan daga baya kuma a makantar da su saboda haka hala ce bayan hala bayan an yi musu wannan sai kuma Allah ta'ala zo yau'in wata azabar kuma sai ya musu ta makanta ne saboda haka za su ga wuta ita ma za ta gansu walam yajidu anha masrifa kuma ba su samu makauta ba wato babu inda za su musu kauce mata sun gano ta tabbas kuma su ta dun faro saboda haka babu makawa sai sun shige ta saboda haka kaga ashe da sun yi tunani akan wannan makoma tasu to da duk wanda ba za su wata kafafa a duniya ba har su rika jin su wasu ne sun fi karfin su yi wa Allah biyayya sai bisa sharadi sai bisa sharadi dan yanzu ba umarni ya ba su ba amma da yake a nan suna jin tsoro ai kaga nan da nan suka bi umarni. na du shuraka'i allazina za'abtu fad'uhum a can duniya ana cewa ku yi ku yi ku yi sai sai a nan inda kuma a yamin da za su yi ba mai amfani ba Allah ta'ala ce walakan sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء Allah Ta'ala تعالى ce wala kad sarrafna fi hadha alqur'ani lin nas min kulli kuma hakika mun sarrafa wa mutane a cikin wannan alqur'ani na kowane irin misali wato mun sarrafa wa mutane misali iri iri a cikin wannan a cikin wannan alqur'ani wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai dai mutum ya kasance ya fi komai yawan jayayya wato a baya can ubangiji ta'ala ya bada misalai a cikin wannan sura ya bada misalai wadrib lahum masalan rajulaini wadrib lahum masalan hayatid dunya da ire-iren waɗannan misalai da yawa a cikin alkur'ani da Allah ta'ala ya rinka bayarwa a cikin wannan alkur'ani wanda a can baya Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta abinda aka yi maka wahayi na wannan littafin to shine Allah ta'ala ya dawo domin ya ci gaba da nanatawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani mai karatu a ci gaba da nanata masa girman sha'anin alkur'ani da yadda girman labarin sa yake ubangiji ta'ala ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'an hakika mun sarrafa wato mun kawo mun jujjuya misalai daban-daban daban-daban a cikin wannan alqur'ani anan sai aka gabatar da fi alqur'an amma a can a cikin so wani ta'ala sai ya gabatar da su annasi wala tasarrafna nasi bi hadha alquran kulli fa nasi a can ba ubangi ta'ala ya gabatar kuma sai a gabatar da ambato ce a can maganar mutanen a can ana maganar irin yadda mutane ke da taurin kai duk da shi yasa da ayar ta zo a can sai aka sai ta kawo kuma taurin kan mutane wa qalu lan nu'mina laka hatta jira lana min al-ardi yanqu'a sai aka ci gaba da kawo bayanin irin taurin kansu anan kuma kamar yadda kuka sani tun farko sura ta bude da batun alqur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja saboda haka akwai munasabar a kawo alqur'ani to shi ne ubangiji ta'ala a nan sai ya gabatar da ambatan alkur'ani wadda kan linnasi wala tasarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathal mun sarrafa wa mutane mun jujjuya mutane misalai iri-iri a cikin wannan alqur'ani wanda da a ce sun tsaya sun yi la'akari da irin misalan nan da muka jujjuya su daban-daban hanyoyi iri-iri da ba za su bace ba alqur'ani ya zo wani lokaci ya yi batun tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam yi batun alqur'ani da gaskiyar kasancewa alqur'ani maganar Allah ne A yi batun kadai ta Allah shi ba subhanahu wataala shi kadai ba tare da tarayya da shi ba A yi batun tashin alkiyama wani lokaci a yi batun halin da duniya take ciki wani lokaci a yi batun halin da lahira take wani lokaci a kawo maganar da tsawo wani lokaci a yi ta takaitacciya nau'i daban-daban tare da sarrafa harshe da balaga da fasaha da azancin magana iri-iri da alkur'ani ya gunshi wannan saboda haka ubangiji ta'ala ya yi misalai wato ya kawo misalai iri-iri ta hanyoyi daban-daban waɗanda za su kai wa mutum ilimi mai amfani ga kwakwalwarsa su ja mutum zuwa ga samun sa'ada ta har abada alkur'ani ya yi bayani ta hanyoyi daban-daban ta yadda mutum zai gane hanyar da take ta sharri ce domin ya guje ta ya yi bayanin abin da yake halal ya yi bayanin abin da yake haram ya yi bayanin sakamakon ayyuka wani lokaci ya kwadaitar wani lokaci ya tsoratar wani lokaci ya ba da labarurruka masu gaskiya na gaskiya waɗanda suke masu amfani ga zukata ya yi a aƙidu ya yi maganar abin da za a yi a samu nutsuwa yi maganar abin da yake haske ne ga al'umma ya yi maganar abin da yake zai ja mutane zuwa ga duhu ya yi maganar hanyar aljanna ya yi maganar hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta ubangiji ta al'adu ya yi wannan wanda ya kamata dan adam ya sadu da ya miƙa wuya ya bi Allah ta'ala to amma maimakon haka sai ya kasance da yawa mutane kawai sai suka shiga jayayya game da alkur'ani wani lokaci su ce sihiri ne wani lokaci su ce ne wani lokaci su ce koya masa ake yi wani da yake koya masa wani lokaci su ce waka ce da sai suka shiga jifan annabi sallallahu alaihi wa sallama da alkur'ani da sunaye daban-daban saboda haka a cikin misalan da alkur'ani ya kawo iri-iri iri-iri misalai ne waɗanda suke kunshe da darussa da yawa misalai ne waɗanda suke tattare da wa'azuzzuka wa'azuzzuka da gargadi, sannan misalai ne waɗanda suke a ƙarara suke ba su da wani rikitarwa wajen fahimta babu abin da zai hana suka fahimce su da wuri sai dai misalai ne ba kowa yake fahimta su ba sai waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ba ha illa al-alim Allah ta'ala ce waɗannan misalai ne da muke ba wa mutane amma ba kowa ne ke tsayawa ya lura da su da hankalinsa ba sai masu ilimi shi yasa wani malami cikin magabata idan ya karanta wani abu a alkur'ani ya kasa fahimtar inda aka sa gaba sai ya fashe da kuka sai kama kuka ce me yasa me yasa malam kake kuka ya ce to ni ko ba na cikin masu hankali Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu lin nas wa ma yaqiluha illa al-alim haka ina tsoron ko ni ba na cikin su don gashi na kasa ganewa misalai ne da ubangiji ta'ala yake bayarwa domin mutane su wa'azantu su yi tintintini wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun misalai ne da mutane Allah ta'ala yake ba wa mutane domin su yi tunani akan su wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun amma duk da haka Allah ta'ala ya gaya mana cewa ba kowa ne zai wa'azantu da irin misalan da Allah yake bayarwa ba akwai waɗanda za su wa'azantu da su akwai waɗanda ba za su wa'azantu ba inna Allah la yastahi an yadriba masalan ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين Allah ta'ala ya ce Allah baya baya ya bada misali ko mun kankantarsa sauro ne ko abin da yake ƙasa da sauro wanda yake ya fi sauro ubangiji ta'ala na iya bada misali da shi fa amma amanu waɗanda suka yi imani za su can cewa wannan misali gaskiya ne daga Allah gaskiya ce daga ubangijinsu amma allazina kafaru wanda suka kafarta kuma sai su rika cewa me Allah yake nufi da wannan misalin kuma Allah ta'ala ce to yudhillu bihi kaseeran ta hanyar wannan misali misalai da Allah yake bayarwa ta hanyar wannan alkur'ani da yawa suka bace wasu kuma da yawa su shiru amma ba wasu ne suke bacewa da shi ba sai waɗanda suke kai Allah ta'ala ce wa kanal insanu akthara shay'in jadala hmm. wato mutum dan adam ya fi komai yawan musu wato kowane abu wanda zake da baki yake magana zai iya musu to dan adam ya fi shi musu saboda ka shay'un anan ana nufin shay'un min shanihi an yujadi abinda zai iya musu wa'akin ashiya'u akwai magana don haka amma a nan al'ashiya'u ɗin da ake nufi su ne abubuwan da za su iya yin musun to ɗan adam ya fi su don a nuna maka tsananin yadda ɗan adam yake da gaddama tsananin gaddamarsa ta sa aka yi amfani da shaihu wato da za a tara komai na duniya to ɗan adam ya fi shi ya fi su musu haka babu wanda ya kai mala'iku kan ba sa yi wa Allah musu sai dai su yi magana idan ba su fahimci wani abu su yi tambaya amma ba wai su yi wa Allah gaddama ba irin wacce dan adam yake da Allah ta'ala ya ce ya ce qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam anan ba wai gaddama suke wa Allah ba a suna so su san wace hikima ce ta sa ubangiji ta'ala zai yi wani mutum ya aje shi a doron ƙasa su ba zai aje su a doron ƙasa ba da ba za su yi wannan abin da ɗan adam zai yi ba ga su suna tasbihi suna tsarkake Allah da haka suna so su sani ne me yasa shi ne Allah ta'ala ce na san abin da ba ku sani ba shi kenan magana ta kare a nan babu kuma wanda ya kare cewa shi sai an gaya masa to amma dan adam musunsa ya kai duk inda ya kai dabi'arsa ta musu tana da tsanani musu wani abu ne wanda a cikinsa akwai musu mai kyau akwai musu wanda yake mara kyau akwai musu wanda yake a ƙoƙarin a tabbatar da wani abin da yake na gaskiya ne to wannan ba a ba a cewa an yi laifi dan an yi irin sa balamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi Allah ta'ala ya ce game da kisar annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka zo wajensa suke gaya masa cewa za su je su halaka alkaryar mutanen annabi Lot sai ya rika jayayya da su yujadiluna sai Allah ce yu yujadiluna to amma duk da haka sai Allah ta'ala ya yabe shi inda Ibrahim la halimun awwahun muni lalle annabi Ibrahim lalle Ibrahim mutum ne mai yawan haƙuri. mai yawan ambatan Allah mai yawan mai da al'amarinsa ga Allah kaga da laifi yayi yabo ba zai zo anan ba haka yujadilu na dinnan jidal laifi da fi haqqin yana ganin a kyale su watakila za su gane daga bayan su musulunta to amma Allah ta'ala ya san cewa ba za su musulunta ba don haka jayayya akwai mai kyau akwai jayayya wacce take mara kyau gobe insha Allah za mu kara haske akan wannan gaba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh